Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Tsohon lauyan Malam Abdul Jabbar da suka rabu dutse a hannun riga ya bayyana cewar dama sun hango wannan hukunci sun kuma shawarci malam yadda za a yi, amma yi watsi da su aka raba ana uwa kuturwa kaka Waje guda kuma su ma almajiran malam sun ce sun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya amma fa sun ce bayan tiya wai akwai wata cacar wata masifaffiyar karya da ta haukace ta shiga cizo ba kai ba gindi har ma cizon nata ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda wasu 'yan hizba su sama da arba'in da ɗaya daga gaya su roƙi kwamandan hizba da gwamna da a taimaka a sa shugaban ƙaramar hukumar gaya ya biya su albashinsu na sama da watanni ashirin za mu kawo muku saƙonin ra'ayoyinku kamar yadda aka saba, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Ku dakace mu.